31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zahra aminu fage tare da ni amina buhari auna kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau za mu magana ne akan al'adar bori a ƙasar hausa ce zara amma kuma kamar dai ban ji ki da kyau ba bori na jikin ce kin dai ji da kyau amina bori to fa ko kin san bori al'ada ce na kakanni can baya baya kafin jihadin Usman dan fodiyo kuma masu bori sun taka muhimmin rawa a fadar sarakunan kasar hausa akan haka ne wakilin sashen hausa a kwanni ya tattauna mana da masu bori ya kuma tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan bori a wannan zamanin daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. jama'a wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya tuntuɓi jama'a akan wannan batu domin jin ra'ayinsu. Ni ne isa mu dai wannan tsafi da mun ka iske tun kakanni da uwaye to kuma mu kuma ba za mu iya gudane shi ba a gabaki daya duka mu dai wannan al'ada mun iske ta tun mu da uwaye kuma ba za mu iya barin ta ba. Ni dai na imani da Allah na imani da wannan doguwa da muka gada gabaki daya aljanu duka da muka gada na imani imanin da Allah gaskiya ne na gaji su da Allah ba ni ya gudu ba ni ja da ba ina tare Allah ina tare da su Muhammadu Salihu al'ada ta bori ni dai ga gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shi shirka ce su kai tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani bori dai al'ada ce gado ne na uwaye da kakanni yanzu shine mu kuma yanzu kenan gado ya dawo gare mu kakanni sun shuɗe ya dawo gare mu Muhammadu Salihu al'ada ta bori ni dai ga gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shi shirka ce su kai tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani gaskiya takaici bori shi dai haramun ne gaskiya saboda Allah da madauki sarki bai so ana wannan abin gaskiya saboda bai cancanta ba gaskiya saboda abubuwa da dama akwai su ciki kyawun bara gaskiya gare shi ba gaskiya babu magana ba magana gaskiya ce ba shi ne abin mu yadda da shi ba gaskiya saboda yan kakula wurin da aka yi nema akwai matsaloli tare da wannan wurin ni ta zale saboda buri wasa ta muka ta shekara al'ada wanda mun ka iske kakanni da owaye mun riga mun gade ta na wanda ya aminta bisa ga wagga sana'a to wanda bai amince ba kuma saboda buri bisa haraka buri mu ci mu sha ba mu wata sana'a sai ita in mun ci ita in ba mu ci ba ita sabiu adamu nan farki na birnin kwani al'amari al'amari na bangaren bori ya zan abu ne al'ada ta da kuma na alkur'ani bai yarda da ita ba alharami a ce ko ba haka ba uwan da ke yi ubangiji Allah ya ganar da su su bari inda ba harka ba ce ta alheri mu kuma da ba mu yi ubangiji Allah ya ƙara kare mu dan daraja annabi ko ba haka ba wanda duke yi Allah raba su da ita inda dai ba hanya ba ce ta kwarai da muke dibin harka mai harka bori al'ada ce irin ta da wadda ba ta kwarai ba ce ko ba haka ba kenan jiban da muke musu sai dai mu jibe su mu roƙa musu Allah Allah raba su da ita ko ba haka ba inda al'adu ne wanda ba na kwarai kwarai ba mai sirri Allah raba su da yi ko ba haka ba mu yake yi kuma ubangiji Allah kare mu ni bakin turma magana kenan tattaro mana bayanai akan tarihin al'adar bori inda ya fara tattaunawa da sarkin bori bari mu liƙa birnin kwanni mu ji ƙarin bayani haruna gare ka ɗaya daga cikin al'adun da ake ci gaba da rayawa a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka shine bori, inda maza da mata ke haɗuwa domin yin kira akan waɗansu aljannu domin samun bukatocin duniya. Na isa a garin masalata da ke cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar domin samun bayani game da harkokin na bori, inda na sadu da sarkin bori da ya soma da yin wannan bayanin. Ni a sarkin bori a suman na masalata. ta sannan wagga al'ada ta boni iske tana min kai kakin ne da wayi tun cire garin masalata tun cire masalata hakimin masalata wanda an ka kira tare muka tashi tare kakin mu tare suka tashi tare duk abin za a yi wanda shahidai al'ada ta masalata mu sarakunan boni na ayyan matsalata to tare da su maka tashi kakin murta su tashi to shi wannan bori da kuke yi me yasa kuka yin bori bori ce shi na mun kai kakin ne da wayi gado na mun gade shi kakin ne da wayi sannan tolar da mun ka tashi mun ka mun ka bude don mun ka gani mu mun ci mu gaske shi dan mun gani ka kakin nan mu ba su taba taka bori a cikin ƙarya bane mu mun isi wani al'ada in ka tai kai bori ka ji an ce ƙarya na dama ƙarya ta kai babu shi bori akwai shi ci mu buri akwai shi aljani akwai shi akwai shi aljani ko gobe saboda aljanin da har in yanzu aljani ya kama ya faɗi to an ka sa idanu ana iske shi inda aljani safka. to ya kuka yi ku tsara bori in za ku yin bori kakana aka shirya bori. bori abin da wanda aka shirya bori ka san ko shekarun jiya nan ni taro na wasa ta yi takara wadda ya an ce maka a hidda abin dashi ana bincike a shi nuna na sanyi da shigo da shi a a za a samu a samu makarin makarin likin da shigo sanyi ana tambayar su kuma hudi suka in sun ka hudi da sadaka da suka ba su a duka tun da kaga yanzu mun yi wasa sun ba da sarkoki wanda ya kamata a yi aitar ban sanyi mala'ikun da ka sabka da miyagu da sauransu duka waɗanga da mun gada duka suna kore wanda mugu sannan sannan ana yi don ƙasa ta zauna lafiya duk wani rikicin da ke tashi duk wanda to sai Allah kawo sauƙin shiga da kawo sauƙin shi suna kariya cikin ƙasa wanda kasan magabata na son ƙasa ga mu ma kan mu mu da mun ga gadi mun ga gadi tsahi mun ga gadi gado mun ga gadi bori mu ma muna son ƙasa ta zama lafiya don haka muna goyon bayan Allah ya ba da zaman lafiya cikin ƙasa ga duk wanda ya ta tana ubangijin Allah dalilin Allah da gado wanda mun ga gada shi sa a sa shiga hannu a kame bisa ga bisa ga gado da mun tsada. Ka ce in sanyi ya kama akwai sadakokin da su aljannu wurin bori ka ce kamar dami dami aka yi shigowar sanyi. To mu abin da suka ba mu sadakoki wanda da ya iya ranar juma'a ana yin tuwo na dawa. To da an ka yi shi hidda aka yi garka kowa ce. Hanyar yanzu lahadi ana dawa wake a sa da dawa da hatsi. Duka da caskube aka yi na bubayu. Ya an ka caskube na bubayu kai aka yi ba zuwa sadaka. Kuma kowa ce shi kai. Sannan al'ada ta ta gado da mun ta kwayo. To an ka haka nan duk wani rikicin da ka san da gumba na lahadi duka to a an kai ta duk rikicin da ka san da shigo da wani mugun aljani da wani alloba duka Allah na kariya wanda yi insha Allah yana zama alheri gare shi to yanzu kamar irin waɗannan abubuwa tun da cikin bori na aka samu su can kama waɗanda a ƙasashen nasaru abin ya shahe su ko kuma nan na ɗaya masalata ko nan Nijar ɗaya ko ƙasashen babban wata ko kuma duk waɗanda sadakoki ko waɗanda a ƙasashen waje tun da su ma can sanyi zai kama sai sun yi su. To waga al'adar sadaka ka gani duk ƙasar duniya inda ka sa an yi ta duk wata alloba da ka tashi ana na sabka shi ta ta dama kuma zama lala sadaka ta ta kowa wanda ya yi tana mishi amfani da ƙasashen nasaru su yi har ƙasashen nasaru duka har ƙasashen nasaru wanda sadaka an kai ta zama musu alheri muna ya musan muna ya musan kamar borin gashin nan ku na kayi ne kun taɓa samun kamar irin nasaru ko su jajayen wata ko laraba masu zakkuwa su hau bori tare da ku ba a da samun ta mai zakkuwa ko su laraba ba a samu amma dai nan dai samu tun wanda muka yi dai baƙaƙen mutane dai duk ana samun suna wani al'ada. To ba su da su can ba su da aljannu. Akwai su saboda ba su buɗe idanu sun da wannan ba. Akwai su kuma ko cikin laraba akwai suna al'ada ta aljannu kuma suna jin daɗin ta. To yanzu kamar ƴan an kawo bori sarki kamar ƴan an kawo bori ka ce kuna magana da aljannu wurin bori su ce ga abin da suka so. Shin magana suka yi da su sa laspika kowa ya ji abin da suka faɗi ko waya suka bugowa lokacin da an ka hau bori ana kaɗe-kaɗe bori ya tashi ko kuma wani suka tuwa su kyankyasa ma shi faɗa ma To kamar wannan inda in ka zai kama shi magana. Magana ta za ka yi da bakinka amma ba kai bane iko Allah na. Ba kai bane mutum aljanna zai magana ga bakinka kuma shi faɗi magana kuma magana ta tabbata. An sha'in wannan nan nan cikin garin masalata mun sha'in wannan duk inda aljanna ya faɗi magana. Wanga da ka ga mun biɗa ga shekarun jiya duk inda ya magana an sha sai an ga faɗin shi an sha gani. To muna yan sashin burin nan mata ɗaya na kabori ko da maza yannan yara na yi manya na yi wa kabori wa bori ka yi wa ka yi wa bai. To ka san shi bori ya an ce al'ada ta ta gado ka gadi abin tun take ne ɗawaye ko yaro ya kama dole ai kallon shi wurin nan dole a yi da shi a bari kuma aljin shi wani bai ka so shi wani magana wanda an magana gare shi. To kai sarkin bori mun ga wurin harkar bori akwai goge don mun ba mu taɓa gana ana bori babu goge ba da kiɗin ƙwarya da mi dole sai su ko kuma ko kalan na ɗoko ko na aza orchestra don ina in kira aljannu fi bori ko akwai kiɗi na musamman na bori. To mu dai ka kire da ƙwarya abin da muka sani goge muka sani in dai wanda dai abori na goge muka sani duk wanda ka ga an jawo an aza shi rashin uwa na aka a cika sa mana rashin uwa ka laɓe kana bori sai ka ɗauko ko ka kiɗa wani kwano ko ka kiɗa wani wani kalangu ka ce bori za ka yi da kayi haka nan duk wanda ka ga yayi haka nan ya libe naka a ce mai dan bori al'adar bori goge kowa sani ka ce ne wayi wasu tuwashi aka sa na musamman tun da mun ga mahi yawanci ku yan bori babbakon kaya kuka sa wani yasa ko su ɗaya na aka sa don ni ba a sa farfarun kaya ko jajayen kaya ko wasu kala to jajayen kaya horin kaya babbakon kaya duka akwai su ga aljanu duka duka akwai su ga aljanu wata kala can ma bola ko tsanwa ko masara ko miyan goro to mu ga abin da sani ni ban ga wata bula ba amma dangin baki dangin wari dangin ja dangin saki saki duka wannan akwai kaya na bori in ga wata al'ada can an yi wata akida ta daban mun san wurin bori an yi sarkin bori muna ganin wani an gama bori sai mu ga ko an bar kuɗi tunda muna yan yara mun zaman zuwa mu iske yan dala dala sabi ko tiyoyin kuɗi an aje ko wasu abubuwa mu kamo abin mu taho da su ga bayani shi to zuwa ne ka san masu wannan ajiyar wannan kuɗin akwai iskoki ko cikin iskokin akwai masu dabu akwai masu dabo wanda ka aiki da dabo su ma daban kuɗi duk akwai wannan ka san kamar mutane na kowa da abubuwan da Allah azamu shi wanda wanda Allah mai fa'inta shi aikata in aikata kuma zai gare dai to ko gare su wasu maganin suka ba su a ga biyan bukata wasu kuma za su yi maka haɗi haɗin da za su yi maka su yi maka roƙon Allah ɗaya isa kuma zai biya bukata to yanzu me hatsarin kamar wanda ya zo iske an kai wani abu an yi buri an aje an aje wani abu ko ta kuya ko ta saniya ko wani raƙumi ko wani jaki ko wani abu shaka kamo abin ya fito da shi. To kamar in kai ka ɗauka bisa ga zuciya guda da sunan ka ɗauki alhorma in ka iski masu alhorma nan suna maka alhorma amma in kai yin ka ɗauko waɗanda ba su alhorma tunda ko cikin su ka sa ko wanda ba su alhorma wanda ba ka roƙo alhorma su yi in ka ɗauko agun kaya za ka ga abin da ba kyau. Ka ce ana ba da sadakoki waɗansu na cewa musamman masu harkar bori wani bihan mutane ana ba su a wurin harkar bori a ce shinin mutuwa kaso a ga magana take. To mu dai ga tamu al'ada kake ne da ƙwayi nan nan da masallata mu ba mu taba gani ba ba mu taba gani an dauki jinin mutum an ba aljani ba amma dangin dan bisa kowane iri na wanda shahidai na gado ana bashe su dangin wani bunzuru dangin wani mariki dangin wani raƙumi dangin wata bisa dai amma dai dan mutum mu taba gani ba saboda namu aljanu ba su unwani da cuta tun tashin gaki ne da wayi sai dai abin da shahi gyara ba su banna muna yin musan kamar ko da yaushe in mun ji ana bori sai mu ji ana magana doguwa doguwa doguwa shin doguwa ga gudata ko ina cikin duniya ko akwai su dogage ko ina kuma nan me yasa an yi magana doguwa wurin buri magana doguwa dai kaka ji ana ta to ka sai ta doguwa o oh, kowa ta doguwa uwa ta kowa ta duka uwa ta su kutum da an da aljanu da an ce doguwa an ka ce babako an ka ce jangare an ka ce gigido to an ci mai aka bori an ci mai aka doguwa ta akwai ga duniya ko dai akwai dogage ko ina kaji aina ce maka akwai doguwa akwai jangare akwai ko akwai jijido suna da yawa suna da yawa gare su to yanzu nan kamar yanzu gashi na zaka nan hwa da ka yanzu in eh, ina so in lwatsa wani abu in dwago bori nina aka lwatsa nan da nan bori shi tashi to mu bori kamar mun kashi shi bai fito mini kamar kare kamar shi ta tusa bai zuwa haka nan sai an sai an bi shi na an ka bi shi in ya kai tsawon shekara an ka yanzu ka gani akwai addini wanda muka aiki shi ne bakin mu da shi tsawon shekara da shekara yanzu ba ga shi mun mun bai kara ba duka na haƙi duka an dai to sai a bi shi in ya shi abin da ya bai koma kuma kuma sai watan bakwai yanzu ranar watan bakwai in ta kama kuma za mu bi shi nan cikin gidan in mun ka bi shi duk abin da aljawabin shekara da abin da ka zakuwa ga shekara da ruwan da za mu sabka duka zai faɗi. to duk aljanun ga da kuka harkoki da su wurin harkar bori shin nan na suke cikin nishar ko can suke la cikin teku ko maliya ko wace kasa ta suke. To ka san ni matsayina na sarkin gori aljanin kowa nauna duk kafin da inda jin yake cikin duniyar ga ba wuri guda ba to kowa ne nauna saboda duka abu na wanda ya zama to gayya tauta duk inda jin yake nan ni ina matsayin sarkin gori na masalata asuban to duk inda jin yake ni na kowa na dan ka ga nau sai in samu matsalar da ya kamata in roka to ba nawa ba na kowa na roka shi da mun bukata duniya ba ko ana ko bangon gabas shi ko ina aljani yake in kire shi ina son biyan bukata tunda aljani na hitowa da gabas ita yamma za shi kuma samu labari ajinda ai da hausa yace adala shi kuma samu labari ajinda ai da hausa da adala yace hausa shi samu labari kenan kowa nauna sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen Haruna da bako na gaba da ya gayyato mana wanda zai gabatar mana. A nasa bangaren dagel na masalata ya bayyana min yadda wannan al'adar ta bori ta samu asuli amma su gabatar da kan shi da mukaminsa na matsayi. Ni suna na Ibro Isu ake ce min amma ana kirana da sunan dagel sunan sarauta ta garin. To ita wannan sarauta ta wannan gari menene matsayinta da dagel ɗaya an ce dagel ta shi awwa kenan. Yan an ka ce dagel to harka ce da ta shahe tsari gadan-gadan. Mu sarauta tamu ta tsahi ce ba wai ta malamai ba ko kuma a ce a taho gote a yi wani abin a in aka rige aka ce kaman yanzu in lokaci na ya rige ya yi idan za a yin wani a za a koma bisa ga gadon nan gadon nan shi na zai nuna wanda zai gade ni. muna yin musan uh, shin bori can harko ni yasa aka yin bori. in aka ce maka bori to harka ce wadda yake ta tashi cikin gargajiya ni kaina nan eh, na wayo na taɓa ganin kamar wanda burin zai kama hauka yake tura shi agogo gabas agogo yamma ai gwamro ai mari a kasa gane maganin abu to lokacin da suka so a neme su su iskokin su za su cewa to sai an yi musu wasa kamar ta sati biyu wata wani ya ce ai mai ta sati to yan an kai ta satin nan kuma duk abin da ya ginda ya ce ga abin da za a yi ko ga shekara ko kuma ya ce ga wata alluwa da za su zakuwa ga abin da za a yi ai maganin wannan abu to aljanna na in dai tabbas an yi mishi gyara na kwarai zai ba da kuma sakamako na kwarai shi ma kenan shi bori na yana nasaba da iskoki da aljannu. Yawwa aljannu ai suna ke sa a neme su. Su ke sa da kaji an ce ma buri to aljannun na. Babu mai zuwa shi hai buri babu aljani ga kai ne mu da ka hau buri wanda babu aljani bisa kanka mun sani saboda mun san abin da a aljani. Aljani yanzu in zai sabkuwa nan ga duka in muna nan ga in kai kana harka aljani ka ji nauyi ya sabka ga jikinka. Akan haka dole ka gane cewa in mutum ya taka buri in dai akwai aljani gare shi ga hin shi ƙara gare to kai lokacin nan kai da ke yin harkar nan ta aljanu ganin ka ji abin ya sauka ga jikinka. To ni kaɗa shi gemu mutum shi taka bori shi hau bori. Aljanna na in ya zo da ya zo ya tunkaro fili to wanda duk addoki ne wannan shi kana ganin yana girgiza yana girgiza ko ka ga mutum ya hau wata gina mai tsawon gaske ya sako ya haɗu kuma ya tashi lahiya lo babu wani abin da zai yi ko kuma ka zabura ka kamo ice ka mai da ce zama kuɗi wannan sai aljani da in babu aljanin bisa kanka yan ana mace maka wuya baka zuwa zago kunnen bedi ka murza su su zama kuɗi amma yan aljanin na ya hau ina ganin duk yadda ake son a koye shi shi wajen a ce wani dabu da sauransu to ina ji sai in ce ba a ƙure shi in dai aljanin ya gyaru daidai ba a yi mai lalan gyara ba. sai an sawo kiɗin buri na aka hawa bori ko kuma kowane lokaci abin na ya a kare mutum shawo bori. akwai aljanin da ba sai a yi mai kiɗi ba aljani na wanda zai in ya ga matsala za ta tunkaruwa ko ga gari ko ga gidan da yake yana iya ya tako ya zo ya hoɗi ya ce to ai hankali ga abu kaza nan zuwa kaza in an ka kyale ga abin da zai abkuwa amma maganin wannan abun Kare shi ku tahi maza maza ga abin da za a yi maza maza a yi shi ko ce ai yamma ga gari ko ce ai gabas ga gari ko hausa ko adar dai inda ya kamata a zo ai mai wannan al'adar sai ai al'adar nan da an yi al'adar nan shi kenan kuma wannan abin sai ga salon alon ku ya zo ba zai sha kowa ba ana iya cewa shi buri kamar yanzu dole shi na kama dole ga mutane sai sun yi harkar burin tun da yanzu muna ganin kamar abin na son shi mace ai haruna ina tabbata maka duniyar nan tun da ta tahi cikin tsahi da harkar ka isko ki to ina ganin in kai ka bari wani yanzu na fake gare shi yanzu na sahiya ta waye ma wani in kai ka bari yanzu sahiya ta waye ma wani bisa kan harka buri da yanzu in ka ce ba burin ba wani sai ya ce to hira kama bai so shi burin nan da maza da mata waye shahuwa shi aljani ka san ba a mai zaɓin doki sai shi ka zaɓi abi ne da kai ne in ɗan jariri ya zaɓa to da ya fara takalar da shi kai mu da ya zan muna aikin su dare da rana mun sani dan ka zo kana babba dukkan kwanta kana wani gurjaje ne aka ce gori gari ka in babu aljani wannan ba ko kallon ka ba mu shi borin kenan da ya taso dole mutum zai kama halbe halbe shure shure yana tunkaruwa inda zai tunkaruwa yana tunkaruwa kake jin baka san inda kake ba kwata kwata komi ya bace maka ka rasa ina ne kake kuma in ka riga ka yi shi to ina ganin wani kana aika kwana biyu ma jikin ka bai zan jiki ba to ana bori na musamman yalla don a yi magana da wani aljani can na gefe na musamman ko kuma dole sai dai in aljanin ya sabko wani bori ka tashi ko kuma ana iya shi aljanna in ma bai taho ba a dogai don a yi bori. Eh, in ana bi dashi in ana bi dashi akwai yadda za a yi a matse a matse in ana bi dashi ko da baki ko da goge duk akwai wanda za mu yi in dai har muna son aljanin ya zo mu samu magana gare shi akwai yadda za mu yi mu yi kuka shi kuma ya amsa muna. to yanzu in ni kasa da gudu ni shiga yawo ni sayalla waɗansu kaya irin na yan bori ina kuwa bori bori yalla ina yan dogon bori. Mm, ba shi wa wannan tunda ba hanyar aikatawa haruna ba shi wa an duk ga mutum ya ce ga abin da shi kai to wannan ka kyale mutum ga aiki ne wannan aikin shi ne na shi ne kuma ba a mai zagi ciki ne amma yanzu kai da baka san harka buri in mun ka ce ka bido mini aljana ko ka bido badusa ko ka bido mini annan buri ina baka san ma yadda zaka bi ka bido shi ba amma yanzu mu in ta kama dole a neme shi in mun ga macen da ba mu yadda mu in ta kama a bide shi ba ka da labari muka bi shi mu yi labari da shi kuma shi azamu bisa ga hanya wadda ya kamata wadda za ta hidda mu shi wannan bori yalla wata kila kamar in muka ɗauke irin wannan karkara taku yalla watakila ana ana rike da wani lokaci wanda za a iya wannan lokaci na an ka soma abin. To yanzu haka ina ji sai in ce maka je inda ka zaka garin to da ina tsammani ka tabbatar da cewa har gobe har jibin masalata tana da al'ada tana rike da al'ada ta dan jiya gori na an kai wanda ya zan kamar in mun kai aiki mun ka kare aikin daji an ka kare shi muke ce ma goge na kwasa kara to jiya an yi shi ina ganin da tawa da madawa duka sun zaka da nan wanda duka sun zaka kauyuka da duk wanda da aka cewa dan kohon dalili na to ya zaka an yi da shi kuma alhamdulillah an yi lahiya an kawace lahiya kowa yana murna wani. To wannan tarihin na bori kana ganin yalla shina da wata fa'ida ga masu yi ne yalla ko su nasarori da suka samu. Yau in ba a nasara Haruna mutum bai aikin banza in ba a nasara ba a rike shi duk wanda ka gani yana da aljani mai kyau na farko dai ina ganin bai kamata a ce ya samu matsala ba ko rashin lahiya ko kuma wani hali dai na kaka za a yi in dai Aljanun nan yana biyan ka ya kamata a ce a gani ga ka to duk wanda ka san yana wannan harka to sai mu yi godiya mu ce alhamdulillahi gado kuma mun gode mishi muna mishi godiya kamar yadda kakanni da uwaye sun ka rike wannan hanya to mu ma muna nan rike da ita sai dai mu yi mata kwaskwari ma ba dai mu mayar da ta baya ba wannan ita ce duk inda za a kira mu an ka ce matsafa to da wannan sunan ne da wannan sunan nan da an ce tsahi aljanina an kawa tsahi da an ce bori kuma aljanina su Aljanun nan da ake wa bori yalla suna da wata tasha wadda su canna tashar su inda suka zama sai an yi bori a dogo sannan su taso da tashar su ta wurin bori. Mun tashar su abinda mun ka ɗauki aljanu daji. Yan ana biɗar su kenan za su sauko da daji su gari su zaka su ba da labari abinda ake neman su. Ko yaushe kuma sannan wanda ke da aljanun nan duk inda ya tahi in ina ya tahi aljanun nan shi na kusa gare shi duk inda ya tahi aljanun ya kusa gare da rayuwa ta ta ɓace nuna ga abin da yake so to ina ji in dai har yanzu kana bai da shi saurakawa wannan bukatar sai ta biya. To aljannun da ke wurin buri ka bukata su ce ga abubuwan da suka so kamar mashi yawanci mi sun kai tuntuɓa wanda shi suka son a ba su. Abin da suke tuntuɓa abubuwa ne waɗanda yake suna da yawa. Wanda sun kai yawan eh, tambaya. Eh, wanda sun kai yawan tambaya abubuwa ne suna da yawa. Wasu suna bukatar jini, wasu suna bukatar turare, wasu suna bukatar zumuwa, wasu suna da bukatar gumba, wasu suna da bukatar turare ka zo da turaren ka dai inda suke ɗin nan ka yi magana ka yayyafa turaren ka ka yi magana ka ci ga abin abin da kake bukata in lokacin nan ya yi abin da ya rage samu ga abin da zaka zo ka kawo musu wannan shi ke an kare ko ga dokar daji kai kar dai ambaci masalata ka ce ga bukatar da gare ka ko ga dokar daji ni muna nake alfahari ko ga dokar daji ka ambaci masalata ga bukatar da kake so to ka zura idanun ka gani in dai har ya zan kai kana zakuwa ka ce ka kawo to sai ka zaka ka kawo saboda wasu mutanen da ka zakuwa su kawo muna kamar alƙawarin da sun ka ɗoka su zo su ce gashi a ba aljana wallahi ni haruna ban ma san ko mutum nona ba wani sai ya zo ya yi ɗauka ta can ga daji ce in dai masalata akwai aljana to ina so bukatar da gare ni ina so a gwada mini ita to in bukatar nan ta biya ga abin da zan zuwa in kawo nan wurin tushen inda take to mutanen da ke zakkuwa su kawo mana wannan biyan haruna habban san ko mutum nona ba al'adun na bori sun ja da baya sosai a kasashen hausa a baya bayan na ta la'akari da kutsawar da addini islama ya yi a cikin al'umma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar ne. jihar. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. da sake saduwa da a mu na kwalama yau kuma muna tare ne da malama na fisa inda za ta gabatar mana da wani abin sha mai sauki inda za mu iya sarrafa shi ta kowane hanya domin gudun kai ya lalace a haka malama na fisa da muke da shi wannan makon to yau za a koyar da uwar gida yadda za ta yi lemun danyen shinkafa da kuma dankali dankalin hausa shinkafa kuma za a yi mata kunu shinkafa dai da kika sani shinkafa ta tuwo danyen shinkafa da ake tuwo eh, eh, eh. da kuma dankali na hausa wato dankali mai zaki kenan to lemun shi za a yi to idan uwar gida ta samu ɗanyen shinkafan nan sai ta samu dankali idan tana bukata za ta iya amfani da dabino sannan ga siganki ga citta ga kanunfari ga flavor a gefe kayan kanshi da zaki da abubuwan da zaki bukata kenan to yadda zaki hada shi shine idan kika samu ɗanyen shinkafan ki kika wanke ta tuwo kenan ba ki wanke ta idan kika wanke sai ki jika bayan kin jika shi sai ki wanke wannan dankalin tabbatar kin wanke dankalin nan sosai ba sai kin fere bayan ba za ki iya haɗawa da shi dankali mai zaƙin. Eh ba sai kin fere ba. Eh idan dai kin wanke shi sosai kin cire mishi duk wani datti da ƙasa da sauransu mm. sai ki yayyanka shi ƙanana ƙanana sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafar. Idan kina son dabino za ki amfani da ƙwara hudu haka ko biyar. Mm. Ki cire ƙwallon shi ki faffasa shi sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafa da dankali. sannan ki ɗauko ɗan cittanki da kanumfari ɗan kaɗan abin da yasa ake sawa saboda dan yi kanshi ki saka a ciki to sai aka yi miki injin markaɗe a nuko miki shi idan aka nuko aka dawo sai ki zo ki ƙara mishi ruwa idan kika ƙara ruwan sai ki tace shi daidai yadda kike son yadda zaki kunun ki kamar yadda zaki kunun zaki haka oh. eh sai ki yawa na hatsi sai ki tace shi idan kika tace sai ki aje shi a gefe guda ki ɗauko wannan sukari naki idan zaki sa sugan ki dan dafa sugan akan wuta eh ki zuba ruwa a tukunya sannan ki zuba sugan hmm. idan sugan ya narke hmm. sai ki sauke ki bar ya huce sannan sai ki kara tace wannan sugan saboda zaki ga wani zubin akwai datti a cikin suga baya ga datti kuma hikimar dafa suga idan za a zuba a cikin abin sha hmm. zaki ji dandanan shi ya bambanta da sugan da zaki zuba kai tsaye kawai eh to idan kika zuba sai ki dan ɗibo flavor ɗinki ki dan ɗiga kaɗan ba da yawa ba. Wato ɗanɗanon nan ne da ake sawa a abin sha. Yawwa eh ya danganta da kalan da kike so. Mm. To idan kika zuba sai ki jujjuya shi in kika jujjuya shi za ki iya sa shi a cikin na'ura mai sanyaya abu mm. wato fridge kenan eh. ya dan yi sanyi yadda za a ji daɗin sha to shi kenan kin gama wannan lemu na ɗanyar shinkafa da dankalin hausa. Shodan danyen eh, kununa ɗanyen shinkawa yana daɗewa yana kwana uku. Yana yi sosai in aka sa shi a firij sai ma ya kwana uku. Mhm. Bai yi komai ba yana yi. haka su shi eh. dankalin muna da zaɓi tun da kin ga a dankalin cikin hausa din akwai kala biyar daga wani jani wani fari eh amma farin aka fi so ki amfani da shi dan ya fi zaki shi wancan zaki gaba wani zaki ne da shi ba haka ne eh shi kenan sauraro a gwada a gani saurare baki daya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.